uwa musulmi na garin kware a karamar hukumar mulki ta kware a jihar sokoto yau a ranar tara ga watan safar hijira 1432 wadda kuma ta yi daidai da kalandar uh, gregory uh, sha hudu ga wata watan biyu shekara ta dubu biyu da sha daya allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon shigowa wannan gari mai albarka da nufin isar da saƙon allah subhanahu wata'ala a kan tafarki watan daya watan daya sha ga watan daya na akwai shi ikon allah subhanahu ta'ala ya ba mu dama halarta wannan gari mai albarka mai kuma tarihi a wannan daular musulunci wadda mujaddid a shekutu bani da sauran almajiran da suka kama masa jihadi na yada suna a wannan ƙasa suka kafa yau ainihin kwalitin hawariyun a ƙarƙashin cibiyar sahabbai wadda take a sokoto wadda daga cikin manufofinta nazari game da rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da yadda suka fafata da makiya gaskiya da yadda suka yi riko da kuma wannan addinin har suka yada shi kuma muka same shi a wannan lokaci wannan kungiya ko kuma wannan kwamiti a ƙarƙashin wannan cibiya suna tafe da masu da wannan manufa ta tunatar da mutane akan waɗannan ayyuka na waɗannan mafifitan halittu da suka gabata yau insha Allahu kamar yadda kuka sani daga cikin manyan malamanmu na suna a wannan ƙasa akwai babban bakonmu a shek aminu ibrahim gawarawa hafizahullahu ta'ala wanda tare da jama'ar da suka rako shi a wannan aiki mai albarka suna nan wuri domin gabatar da ainihin wa'azin insha Allah haka kuma akwai alaramma hafiz nasiru gwandu wanda shi ma sananne ne a wajen yada sunna a wannan ƙasa tare da malamanmu na sunna shi ma yana wannan wuri tare da tawagarsa Allah shi kare mana su akwai kuma malam Idris Garba wanda shi ma a cikin wannan cibiya ta sahaba yana daga cikin baraden tabbatar da wannan sunna da yaɗa ta a kusa da cewaye duka suna wannan wuri muna fatan kyakkyawan sauraro da ainihin abin da ya kawo mu a nan wanda za mu ji bayanan darussa game da yakin uhud wanda shi ne malam zai gabatar insha Allah. jiya kuma an gabatar da wa'azi ne kama da wannan daidai wannan lokaci a ainihin unguwar kofar kwarya sokoto mai taken darussa a cikin yakin badar inshallah malam zai dora ainihin daga bakin wannan maudu'i da aka kwana a jiya inshallah da haka wannan lokaci tare da lura da yanayi da sanyi yana yiwa mu samu kamar awa ɗaya da rabi domin gabatar da wannan abin da za a faɗi a cikin Allah ya sanya masa albarka muna fatan malaminmu kuma babban bakonmu masoyinmu Ashe shekaminu ibrahim daurawa zai ainihin gabata a gaban teburi domin ya zauna don fara wannan harasi mai albarka ah, haka kuma malam idris darba wanda insha Allah muke fatan zai mana sharhi da taliki idan malam ya kammala shi kuma malam Nasir Hafiz Bandu muna fatan shi ma ya matso ya zauna a gaba domin to an ce hafiz yana cikin yaje ya sallah insha Allah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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جمع المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ji yau muna ranar juma'a da daddare daren asabar wanda ya zo sha nawa na arna sha hudu ga watan ɗaya dubu biyu da sha sannan tara da watan safar jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1400 da talatin biyu. mun haɗa wannan gari na kwade wanda muna jin labarinsa inda dan autan shi Usman dan Fujiyo ya zauna nan ne ko? Isan kware da ake cewa nan ne ya kware din ko? Isa mai kware. shi wannan bawan Allah muna da kasidunsa da dama irin rubuce-rubuce da ya na jihadi da na wa'azi da na karantarwa wasu da hausa wasu da filatanci wasu da larabci don ci gaba da yada ayyukan da shau usmanu dan fodiyo suka yi na kafa addinin musulunci da gwamnatin musulunci a wannan yanki Allah ka saka musu da alheri Allah ya ka sa dukkan su suna cikin jannatin firdausi mu kuma Allah ya sa mu kwatanta irin ayyukan da suka yi na karantar da jama'a addini da kuma yada addinin musulunci da yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kauce bid'a da shirka da kaba'ira da muggan abubuwa da tsafi da kamfi da bori da sauran abubuwa da basu dace ba ba abinda wannan kwamiti na alhawariyun suka shiga sun zaɓo topic cewa a tattauna akan darussa da karatu da izina da lura ke kunshe a cikin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin madina zuwa inda ake kira uhud domin ketare ni da abokan gaban musulunci su ne ƙwarai shawa suka yi dandazo suka taron dangi suka zo da musu murkushe addinin musulunci a samun nasara ba akwai abubuwa da suka faru a wannan abubuwa wanda ya kamata musulmin yau su koyi darasi saboda musulmi yau ba mu tsari mu ne muka fi kowa rashin yin karatu mu ne masu karancin karatu masu karancin neman arziki don haka da tattalin arziki da karatu da haɗin kai da tsari duniya ba ta ci gaba yanzu sai da su mu ko musulmi mu ne a baya a wannan bangaren ƴaƴan mu ba sa karatu fannoni da dama a cikin university ga university amma da kusa da mu amma sai wani ya taso daga nesa da zo ya digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku ya koma garin su mu da muke kusa da abin ba ma cin moriyarsa kuma akwai buƙatar duk wani fanni da ake karantawa mai amfani a ce 'ya'yan musulmi sun yi zurfi a ciki domin duniya ba za ta samu ba sai da karatu sai ku da fata idan da mu faɗa Allah ya sauzo mai amfani da mu duniya da lahira uhud har eh. guri ne da yake da ƙatan dutse a الدكتور Ul'umari a cikin littafin sa a an-nabawiyya a sahiha ya kawo cewa daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gindin dutsen Uhud kilomita biyar ne da rabi amma yanzu da yake an yi sabon titi ina ga bai kai haka ba akwai sabon titi da aka yi yanzu wanda bai kai kilomita yanzu biyar ɗin da rage ba kila shi ma da yana nan zai sake rubuta tarihi da ya rage yawan kilomita din kilomita biyar ya sa da rabi daga gindin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gindin dutsen uhudu dutsen uhudu wani katafarin dutse ne wata rana na ɗauki hayar taksi wani ne ya kai ni gindin dutsen uhudu sai nake tambayansa wai tsawon dutsen uhudu daga can farko zuwa ƙarshe zai nawa ya ce yana jin zai yi kilomita bakwai ko takwas in ka fara tafiya daga can kafin ka zo nan sai ka kwashe kilomita bakwai ko takwas dama a cikin asiratun nabawi a sahiha ta dr akram ya kawo cewa tsawonsa a sama zai kai mita ɗari 128 ce amma awon da ake na ƙarshe mita ɗari ne da ashirin da biyu tsawon dutsen kenan a haka wannan dutse kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa jabalin yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen da yana son mu muna son sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhud sai dutsen ya dinka girgiza yana vibration sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usbut ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani sai ce ya kai dutsen uhudu ka tabbata da ya girgiza a kanka akwai annabin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ne shine sayyidina Abubakar kuma waɗanda za su shahada mutum biyu shi shine sayyidina Umar sayyidina Usman su ne a kan dutsen lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen nan yana son mu ma muna son sa abin da ya faru jiya mun yi da rukun da ke kunshi a cikin yakin badar abubuwan da suka faru wanda suna da yawa amma mun kawo muhimman daga ciki bayan gama yakin badar wanda musulmi ne suka yi nasara mun yi bayani cewa an kashe kafirai saba'in an kama saba'in kuma duk waɗanda suke gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam su fada da addinin su Allah ya bada nasara a murkushe su a yakin badar daga ciki akwai mutum biyu ma suna cikin fursunonin yaƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gama da su shi cikin wa'il da ukum ibn abi mu'ayyid saboda annabi mutanen sun yi fice wajen wulakanta musulunci da musulmi haka suna cikin waɗanda aka kama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya su a gama da su ragowar kuma aka dora musu fansa su biya su koma gidajen su mafi yawa kuma daga baya Allah ya shiryar da su suka zama musulmi suka wasu kawo musulunci hikima Shawa sun yi ta kuka sun yi ta ciki da bacin rai sun abu ya same su a Badar sai suka ce tun da rinjinar Abu Sufyan wacce ta fito da aniyan kasuwanci da ayari mun ce raƙumi dubu ne kowane raƙumi shaƙe ke da kaya wanda aka ƙaddara kadarar dina da dubu hamsin muka ce kusan mutum talatin zuwa arba'in su aka sa suke gadin wannan wasu kayan ayari ko mun ce abu su ya ɗauki hayar wani mutum ne suna dambamu bin amur al ya ce masa ya je maza cikin da ƙurashawa halin da ake ciki wanda jin labarin cewa an tara hanya sai ya kewaya da waɗannan raƙuma ta wata ƙarauniyar hanya ya isa maka da aika ƙurashawa to ku dawo gida ni na samu daman wucewa amma abu jahil ya ce sai an je budar an yi abin da za yi to wannan dukiya da ta tsira kuma gashi Utbat bin Rabi'a Shaiba bin Rabi'a Walid bin Utbat bin Rabi'a kuma Umayyah bin Khalaf Asi dan Wa'il Utbat bin Abi Mu'ayyid Abu Jahal Amr bin Hisham duka waɗannan gaggagen arna Allah ya zubar da su abada sai da annabi ya haɗa guda ashirin da bakwai a rijiya ya zuba su ya tsaya a kansu yana cewa ko kuma ce ba za a ba Allah ba ba za a yi addini ba ba za a yi musulunci ba shin mu mun samu abin da Allah ya mana alkawari gaskiya ne kuma kun tarar da abin da Allah ya muku alkawari gaskiya ne sai dina umar ya ce ai ba sa jin ya rasulullah ya zaka dinga magana da gawo wasi da kansu yace sai kake tsayanan baka fi su jin abin da nake faɗa ba ya ka Abu Sufyan da ya tsere da wannan dukiya shekara ɗaya da wata ɗaya daga yakin badar mun ce yakin badar an yi shi ranar sha bakwai ga watan ramadan kuma ranar juma'a wanda ya zo sha uku ga watan march shekara ta ɗari shida da ashirin da hudu miladiya ce wannan yaki. da shekara ɗaya da wata ɗaya a cikin watan shawwal wata na goma a shekara ta uku bayan hijira aka yakin uhud ranar asabar ko litinin wasu ce asabar sun ce litinin wasu ce juma'a ya zo daidai da cajiyar da watan shawwal haka yakin uhud labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar abbas ɗan abdulmuttalibi ɗan abdul ɗan hashim ɗan abdulmanaf wanda amri yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi tuni ya musulunta amma bai bayyana musuluncin sa ba rubuto wa annabi wasiƙa sallallahu alaihi wasallama yana ba shi labari irin shiri da tanadi da kimci Qurayshawa suke su zo su kama addinin musulunci ya bawa wanda zai kawo wasiƙar yace ki kewaya ta bayan duwatsu iya yadda za ka yi kai madina da wuri mutumin yana ta gudu a kwana uku ya zo madina ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa shirin da aka cewa Qurayshawa sun shirya mayaka dakaru guda dubu uku sannan a cikin su akwai mahaya doki ƙwararru da kare su ɗari bakwai sannan akwai masu sulke mutum ɗari biyu sannan wannan dukiya da suka samu riba har mun ce ta masu ka'idar sun an fita da dinare dubu hamsin da kuma ribarsa zai zama dinare dubu hamsin to ribar duk da suka samu a wannan yaƙi ita ma yawanta ya kai dinare dubu hamsin sai suka ce ba za a ba kowa ribarsa ba uwa kuɗinsa kawai za a ba shi da jarinsa wannan ribar za a yi amfani da wajen yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi da musulunci haka ya gaya wa annabi duk wannan labarin da annabi sallallahu alaihi ya samu labari dan ya ƙara tabbatarwa sai ya aika wasu sahabban su da biyu suke su je su kware masa bincike don ya ƙara tabbatar da ingancin wannan labari suka je suka ce masa lalle akwai wannan shirin su kuma sha bayan sun gama shiri sun gayyato sojojin haya har sun kai wannan aji sai suka ce a je kuma a dinga tsorata musulmi da yawansu da tanadinsu da shirtsinsu don su firgita kafin musulmi su zo kun san dabarar yaƙi ta duniya in ka tsorata abokin gaba kafin ka zo to ko ka zo ba zai samu ƙarfin gwiwa ba zai iya fito na mutum da kai ba shine Allah yake ga mana wannan jita-jita da aka dinga yaɗawa allazina qala lahum an-nasu أعوذ بالله من shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله تعالى الذين قال لهم الناس wanda mutane suka ce musu innan nasa hakika wasu mutane kadi jama'u lakum su taru su muka taron dangi shauhum tsoron su rekon su ji tsoron Allah yake fa zadahum imana sai abin ya ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai sa duk abin da ya taso maka na gaba, ko da faduwar gaba ko na tsoro in ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka ga abin ya wanke a zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana karanta wannan bakwai da safe bakwai da yamma idan ga hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe bakwai da yamma babu wata cutarwa da dan adam zai shiga wata za ta same shi irin makircin da mutum ya kulla ma sai dai koma kansa wannan yana a cikin hisnul muslim hadisi ne sahihi saboda haka suka faɗi wannan suka samu karfin gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya gaya musu ga shirin da ake na zo a murkushe su ne shawarar su sai sahabbai suka tafi gida biyu wasu suka ce ya rasulullah muna ga afita a je a tare su wasu suka ce a'a mu bari su zo su same mu a cikin madina sai mu amfani da matanmu da ƴaƴanmu da gidajenmu da katangunmu da dutse da taɓarya da mutiya mu kore su da aka samu ra'ayi biyu masu ra'ayin a fita da masu ra'ayin a zauna gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman masu zan a fita sun taɓa masa musamman waɗanda ba su je ba sai aka zo ana hira ana faɗa irin martaba da girman wanda suka je yakin badar cikin alkawarin da Allah ya musu da kai a cikin sahabbai ba in ka ji an ce wannan badari ne wata daraja ce babba wani matsayi ne wanda ba su je badar ba suna kashakin wanda ba su samu ba ka suka fi hamasa a fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga gida a shi ya shiga gida sai je sa kwalkwali shine ake faɗa ko hular kwanan da ake sawa ta yaki ya sa sulke yayi shiri ya damara zai fito sai da masu suka ce wannan ra'ayin kuma a fita ba ra'ayin annabi bane kuka tusa masa wannan ra'ayi mun ga kamar ya fi sha'awar a zauna a gida kada kowa i janye duk masu ra'ayin a fita su janye a je a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an fasa fita sai abin da yanki da aka aka ce to wa zai je ya same shi aka ce ga an mun sa Hamza Abdul Muttalib dan hakim Abdul Manaf aka ce je ya same shi Hamza ya zo ya sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah sahabbanka sun yanke shawara cewa ba sai an fita ba suna ga kamar ba ra'ayinka bane a fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya kamata da annabi da cikin annabi to shi da ya mutu a to a kai a cikin waɗanda suke tare da shi akwai da ba su ne abdullahi da ubangiji kalu wanda ya kai ya kuma mutanen sa ɗari uku don tafiyar wannan magana sai ma a nuna kuɗi cewa rana an kawo magana ba an kawo ra'ayina an yi abu bayana an koyi bayana an koyi bayana ni an kula da kai ni ba ga shi ta ba ni wanda yake da gaskiya ta ni wanda yake goyon bayana ya zo mu koma shi ne ya fara mutum ɗari uku daga mutum dubu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ɗari uku shi ne Allah ta'ala ya ce ya mana rabuwa da ni kuma mutum kushi ya ya za ku kula da mutum kama hanya wa وَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَمَا لَكُمْ an haɗa su saboda abin da suka aiki na shin su ta taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi ni dole a cikin su ma sallallahu kuna so ku shirye da wanda Allah ya kafa ba ku ne shirye da wanda Allah ya kafa wa man yudillillah wanda ya tsanda wanda ya kafa فلا تجد لهم سبيلا وطلعت رقم الشريعة ليش فلا تجد لهم سبيلا ولا تجد لهم من عبقين كل شيء يكون har wasu daga cikin mummunai su ma su fara tunanin ko gida za su koma shi da akwai wata kabila ana kiran su bazu salama ko bazu kalima su suna daga cikin rosu akwai kuma wata kabila ana kiran su bazu harika su suna daga cikin hadarar ko ko bazu kalima su daga hadarar bazu harika daga kuma wato au sai suka kuma ne bazu saboda ganin ana komawa gida kuma su koma to da Allah ya saukar da aya yake cikin amma ba ku fasadi halitta suka yi sun an tattala kuma kuwa sun gaba cewa kuma suna da hukumar da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu waliyuhuma amma Allah ba su yi sai su da haka sai kar da zuciyarsu suka ga kara su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi aka hankaya da mutum ɗari bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi nisa an kai da kasilolinsa uku sai maza Allah sun da shi ba ya ya yake a kuka yara shi ga da kuka shi ya koma gida shi da aka kuka da abin ya ga koma lokacin da aka kuka da aka ya da aka kuka koma gida an kuka da kuka yake kudi aka ce shi ma koma gida aka kuka da zai yi misali aka ce shi ya. koma gida duk da halin da kake cikin nan su aka kuka da su aka gida a ranar koma gida to akwai wani a kai da fara aka kuka da shi ma ya yara sai aka ce shi ma ya koma gida sai ka ce kuka aka ce zai yi da ya kai hannu amma da kuma zai kama da aka ya kai hannu ya kai to sai kuma wani kama su a kira su kama kuma da jini su zai Iki ya kasu da ta wanda aka ce a bayan saboda ya kai hannu duk kuma kuna kukawa a gida ana kai Shi ne aka kuka a su biyu, sakon da ke kewaye. Ana kuma ya kawo

in kai ka kara kan abu haka da bai kujera to da aka zama hannun da da zama sai sai ya ga mutunta shi ke babban tuta da mahamudun abu ne jiya mun riba yana cewa a bada ba shi aka ba tuta haka ke tuta da mahamudun abu ne babban tuta kenan da kowa ne ka kai ka sannan da aka rasa hajjin da kuma da alfa aka ba da tutar shi tutar muhajjin aka ba shi فأخذنا ذلك أسيد من حبيب أسيد من حبيب في عقبات السنة خزرة لأنه أقول أنا بن معاذ وتلك كان وتلك مع البابا بن المنذر أما البابا بن المنذر يكفي من ذلك الرواية شكرا عقبات توتر أو أكثر توتر وتوتر wanda daga baya bayan duk abin da kuma ya yi shahada shi ne aka tafi kusa aka ba Ali bin Abi Talib ita wannan babbar duka ta kuma hannun Ali bin Abi Talib to shi na kan su da ma ga ba hikima da ba tsaye haka ya ci ta wurin sai ya rasa ta wata gona a cikin gona ta wani lafi shi kuma da ya ji har a cikin kowa ta wani da ya ce an zama da ya ko ya zama sauka ya zama kuma ta wani gona shi ne da ɗaya wani kayan a wasu aiki da duk da kayan da ya zama da ya da za su jira a fuska a lokacin da ya zama لما كنت شايفها مستمرة جدا لو انا طبعا ضعت في تعبير مش عارف انا قوي لما بفكر في انا بفكر في المشاعر سأل انا بفكر في انا بفكر في المشاعر فاضل المطاعم في الوجهات كده انت كتبع لي انا كان في مطاعم ومطلوب لي انا كده مطاعم يا اخوي على على ذلك تجاوز كل الجنة لا نشاء جرى راعي ما كان جرى راعي وحتى يكتب مكيد وكان كل شهر في الجنة to kasa wani zuciya ka kuma sa manta maka ne shi sa ce ka an zuciya ka maka ce ga miki da bai fa'ida akwai makarar zuci makarar ido akwai ne ganin zuci ne ganin ido akwai makarar zuci ne ganin ido akwai wanda za a ganin ido kuma yana gani da zuciyarka saboda haka aka yada ta zuwa ta haka kewaye a ce yi kima da kuma a kan sallallahu alaihi ya hana yana so ya zo bincin dutsen uhudu gaba da shi gaba shi ya kare masa baya kun ga ba a kewayo masa baya ba saboda ya ce kira a cikin dutsen ba kuma a wani wani dutse da ake kira sa jabalu ainihi wanda daga baya ake kira sa da roma lokacin da muka je ana rufa da wannan shekara akwai wata wata da suka zo a baya tun daga bauta na ke ba su tarihin madina da kurare masu mahimmanci guda talatin da takwas a cikin madina bidiyoyin zuwa wajen ake kuma muhimman al'amura waɗanda yanzu wasu wasu gine-gine na zamani ya karatu babu da kuraren da ya kamata a ziyarta da na zai gina su su umu sai da zan nuna musu inda da akwai su ɗaya a shugaban da zan tsaya to malaman da suke ke je mutum suka tsaya wannan su kuma suka tsaya a baya wannan da muke kira da jabar ruba za a tana da kira da jabar ainihi daga baya ke bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara mutum hamsin daga cikin jagorancin wani sahabi da ake kiran sa Abdullahi bin Zubair suke kai da kamar da su suka su gwada ya haji ne su kai da wannan su kada baya kada suna nan sai da wasu shekaru saboda haka ya ajiye su a nan shi ko kuma sun yi nasara ko an yi nasara da su kada su fako da kan wannan dinsa shi ne zuwa su kuma ɓangaren da ya kawo da suke kai kogon su dubu ka kashin jagorancin abu su kyara shi ma sai ya kasance da uku ta tsakiya shi ne jagoran ta ɓangaren dama sai ya naɗa wani bin walid lokacin da ya taɓa addinin musulunci sannan ta ɓangaren abu ya naɗa ikrar abu bin abin jahal shi ma lokacin da ya taɓa addinin musulunci ba waɗannan biyu abu su ya yi ɗan siyasa ya ke hikima ikrar abu bin abin jahal an kashe babansa a ina a babata. al ba wani ɗalibi ba ne kuma an kashe shi abada da haka kan su zama kwamandoji zai zama sun samu ƙarfin zuciyar su ko ramuto hikima da kuma yana ake shi kuma yana tafiya shi ne kwamanda amma ba kuma wani hikima da Allah duk ukun nan sai da suka shiga a addinin musulunci a kuma su shiga sai da shiga a addinin musulunci khalid bin walid sai da shiga a addinin musulunci ikirma bin abi jahl sai da shiga a addinin musulunci وقوة للفعل الواقع كاعتبر الموجود في الواقع في هذه المسؤولية مقرر الحالة دي الواقع والتحرك الذي يجب مثلا كبيرة سيكون ذلك المخلوق أنا وقلت ألا غنية ويكون وجود المواد إيرانية حتى حكرة رمض جنة أبي جعل جنة أكتوات تتجع بورانشي يعني لو أن تتجع كنت تتجع أبو بكر شوف عبود الجنة وياك حد شو اللي عقل كنت وكتب مثلا في الجنة حقول بطرعيات

kuma kowa wani ne in da yake ko sauka a hannun ke sauka a kan a bayan kare a wuyan kare a yi da kare a suka kare don haka ba zai iya yiwa a cewar ruwa sai ya zama da wani sun cikin kwari akwai sun yi garkuwa na baya da duka ko ta kan bangaren kuma ga mutum hamsin a kan dutse su ba ta cikin yaki kowa ya da shi zai tsaya kawai ya jira ita wa zai ke wani sai aka fara yaki da dabara da kamar da kuka faɗa a badar nan ma fara da dabara da akwai hana shi da barhaka bin usman al'abda da ke fito daga bazan afirka shi ya fito hadis bin abi talib ya fito yin kare a kuma ce ne hadis bin abi talib ya gaba da shi don haka yadda aka saba aka kaune aka ci gaba da fito da rabu ana cikin wannan yanayi a kan wata farko a wannan rundina ta waɗannan wato waɗanda suka fito yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba kai duk wannan jarumta Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ara da kuma ya kafa kafa wanda yake manya abu ma za ta yi hakki ba sai ka wannan amma kai da hakki kada ku sun zo ba shi karba da suka dace yana da hakki sai suka tsaya to wani sahabi da kansa abu bijana yake ga ya mamaki sai ya rasulullah kuke halinta shi ne babban ne kan haka kuke na karfa da hakinsa ya karfa ya janna akwai sun nuna jarumta sun nuna ƙarfin hali sun jaje sun cije sun tsaya ga wannan addinin ya zo kafato ya je kano ya je ko ina gida suna sallah cikin daji wannan dacewar da muke yi gaba jagorar addinin yanzu mun suka ba suna wasu da sun da ba a da aka kwace amma sun cije saboda mu أنا لا أستحي لا يخاف أخويا ko da ta yi rai sai da ke kuma ba kuma wannan unguwa kuma wannan an wani na mun tare da shi a kawai kada wani da ya sani ba ya tafi kuma a zaɓen da suke a cewa kuma haka ne kuma ya yi domin idan wannan kasuwa an ya ta kana kuma kuma kuma kuma kuma ta tafi ta yi ta kuma haka ya tsaye wa sunan ba ya tafi Ishe ya zo zo da ya ta ya ta mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta da ya ta ya ta ya ta yana da kuma wanda ke shahada wani ya yi shahada sai aka zo ana da aka gawo sai aka gawo shi aka fara da ruwa sai sai a zama da zama da zama ya ce ai malaiku ne suka fara wata kuma da lokacin da ya kura ko da jaraba a cikin sa shi ne Allah ya dubo malaiku Allah ya fara wata to sai abin da ya fara da jaraba ta da shi shi ne ake kira da muhammadu da nafilul malaika ومسيح الغفير ومسيح الغفير الملائكة وإلى ملكوت تتكلم بصرا ومقر ملكوت يصيبها أن يتبعها سألت رأيت أن يتبعك بريدين بريدين يمكن أن يتبعك وكثير في زلمة دورة كان يقول بعض الرجال يجري بعض الرجال يتعول يا رب وقد أردت أن أدرك أما وقد يجعل الإسلام على الإسلام لأن أنا لا أقول لك أنا لا أقول القيمة والتسمية أكبر من سيوة معنا سيوة مدينة يوم لا تعود جاء بعض القول Thank you. duk da haka an kuma da suka ba shi mun ka ba da matata kan mu ta isa aure mun ba ya rasu da sai da ke lafiya to bai ta alhamdulillah ki to ba kai na ta ba ki to aka ta ya rasu da ya ka sai da shi Abu Bakar ko ko ko kuma ko a ce alhamdulillah ta ta ki gilaji Thank you. annabi ke kira cikin gidan ba suka a ya rasu da lafi na yi shawara da wata suka da na ga wata ya yi na tsarafar da ya kai wa annabi ya ce a yake ya ce ba su ce alhamdulillah ya ce ba san ke kafa ta ce ba ya taɓa wata ko ma ko kuma ba ta ba wa yake jira shi ta ce ina ta yi mu kawai ya ce ba za ka ga wani da yi wani suke da ya san nunansa ko da ya ce haka da ya kawo ya zama da suka sai ya fi sun kyawawa wa kuka ba ni suka ce annabi shi kuma ya ba wa gidan su sun tafi ai annabi ya fi dukkanin matsala a kada kaji suka ce annabi ne ya ba a yi gidaje to ni na san suna ya suka yi suka yi ba wani da ke so a duniya da aure ne فأنا الكلام كده الذي يعلم الشيخ في الدين نعم ليش أنا أتسلسل إذا كان على عمرو شنو بدأ أقول شيما وانا تجيب الكلام هي الحقوق كده سيدنا النبي فلاش حق الحقوق أنا أتكلم bayan haka ya kasu sai a da sadaka da sadaka ke gaba da aka aka nufa a masa duk waɗanda aka rasa da shi sunan ne rufa sai ta ai ko ban zuwa ne amma ba kuma ban cikin ce ko rasa ba alƙur'ani ko ne suna wani a ce a nan ya ɗauka wani zahari a yi masa a nan yau aka dinga zuwa ina ne da ne da ne da ne da ne da ne أقول لك أنا أرجع رأيتكم جد إلا كوارثكم دينهم إليه كده دولة أدوكم مستوى أدوكم مستوى فحتى الوكالة جاء كثيرا من دون ذلك بجاوة كان عليه مجابة صمت الإله أنا لم أكن أتبعك من الجيش جاء كبوش جاء لجاء في الجيشورة لك أحسن من الناس ومن شيئا شيئا شيئا suka fi kuma da kuma a kan mutum da a baya baya a da a da a da a da a da da da ya a kan a تكون الفكرة جدا مشهورة يعني الثقة تزوج وأشاكة وكلها إيمان النصوص العقيدة التوحيد لأن أولا الإسلام على السرية فعلا وكلها فأصبح تبادلها ثم حقيقة تكون لا لمع صعب الجامعة تتحيى أو من هذا الجديد وجاءت في الدنيا يجب في يجب الرقم منها كأحكاية لما أصبح أيضا أصبح لو تتبع الله تتبع قبل الله

shi kuma ƙarƙarfin mutum ne amma shi suna yake ne ba shi da kuma kan ba da zama ba ya fi sa su ya ya ce shi ma zai ce da kaya zo a lokaci guda ya kaka kamar yau ba zama a zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko jama'a na nan da kaka kamar yau ta kawo ta ne ba tare da wanda yake da da shi da tare da shi da tare da wanda yake da shi kafin suka kai da an da wasu da dama sai suka yi tare da shi a kan je fara na yi je suka yi mai hajji na yi har aka kashe guma da kasa shan akwai suka rubo da gudu wanda da zaɓen sayi da mutum suka ta da suka lafi gudun nan ba ya yi shahada da suka ta duba ya ta ba ka da shi a shi da zasu ba raɗaɗi ya ta da shi da ciwo ya ta da gudewa sai da wuta kogi ya kama a kasa sai ya cima a kansa sai ya kasa sai a yau kula da su kula ka suka kira ba wanda zai shiga aljanna da mu a suka kira su ba da shiga aljanna da mu sannan a wani mutum shi kuma yana ɓangaren kafura sai kawai Allah ya sa sai ya ko ya yi manzara da yake ka fara musulmi da kuma sai ka bar shahada yana juyawa sai wani suka kake shi da ce ya yi aiki kaɗan ya samu na daɗewa kun yana cikin wanda a nan da zai zama yi ba Allah zai da ya ga wasu ya ga guda ne ya kake da sun shiga aljanna to shi ne wannan sahabu ya kake mumini shi ma ya musulunta a kake shi to kuma haka aljanna wanda aka kake da kuma musulunta

sai ka kuma da jiran rabi shi ma an a jiran abu da abu ya juya ne da suna samun nasara suna kowa ƙwarishawa har ta kai sun da mata ƙwarishawa mata na daga cikin suna ta mutuwa suna buga su saboda ya ga mutane suna gudu a filin da shi ne aka fito da ba aka aka a baya sai da ta fara da ba ta cikin gida ba ka fara da ba ta kana gida ya ba ka shi da suke da ba ta ka ba sai ka fara da ba ta cikin gida da cikin gida da kuma sai da kuma amma da wuta ka yi ka sai ka fara da ba ta ba ta sai da ka ka sai ka Thank you. وأنا أعطي وأنا أستحق أن يرون في قبلات البيع الأوقات الأوقيت البلد في في تتحرك على البلد